Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a tashace da muke kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar Kannywood labarin ban al'ajabi ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi a wannan safiyar garin Allah da ya waye na inda muka kafta shafin sada zumunta wato na shahararren jaruma a taskin masana'antar Kannywood wadda ake lakabi da Nafisa Abdullahi jarumar inda muka tsince ta a wannan satin tana fidda hotuna daban-daban ga dukkan alamu dai jarumar tana cikin wato nishadi ne kuma tana more rayuwarta sai dai kalaman da take yawan sakawa yana nuna cewar kamar habaici take yi to ka san dai an ce inda ba ƙasa nan ake gardama kokawa kuma kura na mai akuya ne jarumar mun tsince ta da hotuna daban-daban inda take shiga daban-daban wani guri ta sa riga da wando wani guri kuma ta sa jallabiya wani gurin kuma ta ganta ne da gilashin ido ita kadai inda wani gurin kuma take yin comment da cewar no filter wato irin abin nan da ake kira tacewa ita ce zallata abin da yana nuni da cewar nafisa tana cikin nishadinta ne a wani gurin inda muka ganta ta rubuta it is just the simpson and i wato daga ita sai katun ɗin wato da ake yawan kalla na yara a jikin rigarta to wannan dai ma iya cewa Nafisa Abdullahi dai sai a shaka kuma a ci gaba da morewa rayuwa ce ta kan kai kowa inda ya kai wato keken mai gudu haka zalika kan kai shi inda kare yake tafiyarsa ku ci gaba da bibiyar mu inda za mu rika kawo muku labaruka daban-daban daga masana'antar kanewood a yi subscribing a danna kararrawa domin samun sabbin labaruka daban-daban